les difficultés économiques que rencontre son pays. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci goma sha shida ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman bako ne ya sallamo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai. A cikin shirin da za mu gabatar muku a halin yanzu za ku ji martanin da 'yan kasar Nijar suka mayar game da gayyatar da hukumomin kasar Mali suka yi wa jakadan jamhuriyar Nijar a kasar bayan wasu kalamai da shugaban kasar ta Nijar Muhammadu Bazoum ya yi da suka shafi kasar ta Mali a wani wani taron manema labarai. A tarayyar Najeriya kuwa za ku ji fashin bakin da tsohon babban kwamanda a rundunar sojojin kasar Manjo Janar Janedu Sani Bindawa ya yi game da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da mamayar arewacin kasar a jihar Taraban tarayyar Najeriya kuwa ana ci gaba da takun saka tsakanin jam'iyyar adawa ta APC da gwamnatin jihar muna dauke da shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Amma duka duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labarun duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A daidai lokacin da ake zanga-zangar nuna adawa da gwamnati mafi girma da aka gani a cikin gwamman shekaru a kasar Cuba. shugaban amurka joe biden ya bayyana goyon bayansa ga jama'a kasar da ke tsibirin karibiya inda ya jaddada cewa suna da 'yancin yin zanga-zangar lumana Biden ya yi waɗannan kalaman ne a farkon ganawarsa da shugabannin ƙananan hukumomi a Amurka game da tashin hankalin bindiga. Gwamnatin Biden na kuma yin watsi da ikirarin Cuba na ɗora laifin rikicin da ke faruwa a ƙasar a kan Amurka. Ina tunanin babban kuskure ne gwamnatin Cuba ta bayyana abin da ke faruwa a garuruwa da yawa da birane a faɗin tsibiran a matsayin wani abu da Amurka ta yi. Abin da sakatare Anthony Blinken ya faɗawa manema labarai kenan a ma'aikatar harkokin wajen Amurka biyo bayan kalaman shugaba Biden. Shugaban Amurka Joe Biden da Attorney General Merrick Garland sun gana a jiya Litinin da manyan jami'an ƙananan hukumomi da na tsaro game da ƙalubalen da Amurka ke fuskanta wato ƙaruwar laifuffukan da suka shafi bindiga. Bisa ga alkalima da yawa, ta yiwu shekarar 2021 ta kasance mafi muni ta bangaren tashin hankalin bindiga a amurka cikin shekaru ashirin a shekarar nan mutane fiye da dubu goma da ɗari bakwai suka rasa rayukansu sanadiyar bindiga a cewar alkalaman wani kundin rubuta yawan tashe-tashen hankulan bindiga Wasu harbe-harben bisa kuskure suka faru, amma wasu kuma da nufin kisa ne, ko fashi da makami da kuma harbin kan mai uwa da wabi, kamar hare-haren da suka faru a kantinan sai da kayan abinci, wuraren tausa da gyaran jiki da rambunan tura sakonnin kayayyaki. Biden ya kira tashi hankalin bindiga a Amurka wata annobar cikin gida kuma abin kunya idan kasashen duniya, amma ba shi da karfin ikon kawar da matsalar. Babban janar ɗan Amurka a Afghanistan ya yi murabas a jiya Litinin yayin da mayakan Taliban ke ci gaba da samun nasara a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Gwamnatin Biden ta faɗi cewa ranar 31 ga watan Agusta za a kammala kwashe dakaran Amurka a hukumace. Amma murabus ɗin da janar Austin Scott Miller ya yi na nuna kawo ƙarshen janye dakaran. Jama'ar Afghanistan za su kasance a zuciyata har ƙarshen rayuwata a cewar Miller a lokacin wani ɗan takaitaccen biki da aka yi a babban shalkwatar sojojin Amurka da ke Kabul. Shugaban randuna ta tsakiya ta Amurka, Janar Frank McKenzie, ya isa babban birnin na Afghanistan da safiyar jiya Litinin ya kuma karɓi jagorancin sauran dakaran da suka rage. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce bai kamata ba kamfanonin sarrafa magunguna su yi kokarin samar da rigakafin coronavirus na ƙara ƙarfafa garkuwa ga ƙasashe masu ƙarfi yayin da ƙasashe marasa ƙarfi da yawa har yanzu ba su samawa jama'ar su rigakafin kashin farko ba. A wani taron manema labarai da aka yi a Geneva da ke kasar Switzerland a jiya Litinin, shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kamata ya yi a bada fifiko a kan mutanen da basu samu kasan rigakafin ba ko ɗaya. Tedros ya yi kira ga kamfanonin sarrafa magani na Pfizer da Moderna da su yi iya ƙoƙarinsu wajen ganin sun samar da rigakafin ga COVAX. yana nufin shirin nan na raba rigakafi ga kasashen duniya da ke samun taimakon majalisar ɗinkin duniya da kuma mai da hankali wajen raba rigakafin ga kasashe marasa ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfi a makon da ya gabata kamfanin pfizer ya faɗi cewa yana neman izini daga gwamnatin tarayya amurka na samun kaso na uku na rigakafin covid-19 don a yi amfani da shi a matsayin ƙarin garkuwa. Yayin da Sudan ta kudu ta cika shekara goma da samun 'yancin kai har yanzu 'yan kasar da yawa ba su gamsu da yadda gwamnatin jam'iyyar SPLM ke tafiyar da harkokin mulkin ta ba wajen samar da mahimman ayyuka kamar hanyoyi, makarantu da cibiyoyin lafiya a faɗin kasar. Wanda ya kirkiro jam'iyyar SPLM John Garang ya kira waɗannan ayyukan kai garuruwa ga jama'a yana mai cewa suna da mahimmanci ga rayuwa da kuma haɓaka ƙasa. amma rikicin sudan ta kudu tun lokacin da kasar ta sami 'yancin kai ya kawo cikas wajen cimma wannan buran farfesa a jami'ar juba fannin harkokin siyasa jacob chol ya ce a shekarar 2011 ya kamata jam'iyyar splm ta haɗa kan jama'a ta kuma kawo ayyukan gwamnati kusa da jama'ar amma lokacin da yaƙi ya barke a shekarar 2013 da kuma 2016 ƙasar ta yi hasarar muhimman abubuwa. Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Halin yanzu za mu leƙa taskar rahoton da muke ɗauke da su inda za mu soma leƙawa a ƙasar Mali. A can ƙasar ta Mali ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ce ta gayyaci jakadan jamhuriyar Nijar a ƙasar bayan da shugaban ƙasar ta Nijar Muhammadu Bazoum ya zargi sojojin ƙasar ta Mali da mai da hankali wajen neman mulki a maimakon kula da matsalar tsaron da ta addabi al'ummar ƙasar ta Mali shekara da shekaru. da yake mayar da martani a game da wannan al'amari dan majalisar dokoki na ƙasa kan lamuntari na cewa kalaman shugaban ƙasar ta jamhuriyar Nijar ba su yi munin da za a ɗauke su da zafi ba. abinda shugaba Bazum ya ce shine aikin soja tsare ƙasa makamai da aka baka na tsare ƙasa ne an ka baka. Baka ɗaukan makamai na jama'a ka maida su na amsa iko Hazaran mu mun rungumi demokrasiya har mun haɗin mun nace mu 'yan demokrasiya ne haka bai dace ba kuma ba zuma ya faɗi haka ba kawai shi da kanshi ai ya zo gana sa'ad an kai taro na kasashe duka na afirka shi shugaban mali ba ya je can dan ya ji in a bar shi shi ci gaba da ikon ko ba za a bar shi ci ko ba ya lallaɓi mutane a can gana din bai shiga filin taro ba shi ne cin huska wannan wanda 'yan demokrasiya ke ma soju wanda ke karambanin ɗaukar iko shi an kai mai ai bai magana can mali sai da ya komo nan gida sai in ce wannan burga ce kawai kuma ba mai girma ba zan ba shi gane ya ce ba su iya aikin su ba sojojinmu da accan suke yaƙi su sun ka gwadi yan mali sun gaza kare kansu sojojin cari da ƙasan mali suna kare mali su ne sun ka gwadi yan mali sojojin mali ba su kare ƙasar su ba sojojin horon shi da accan suna kare su suke nunawa akwai matsala ta tsaro a mali kuma wannan aiki ne na sojin mali magana da shugaba bazum ya yi ta shahi duka kasashen afirka a nace ga harka ta demokrasiya soja na ce ga aiki na tsaron ƙasa shine ya ce ba lalle mutanen mali kaɗai ba a kira ambasadar kim amshi wannan magana ina ganin sun da yi niyya ne saboda kasu ba da alamun kawo ba su jiya ba yanzu kuma sai tarayyar najeriya inda har yanzu za mu sake taɓo batun tsaron duba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da mamayar arewacin ƙasar al'amarin da ya kai ga kowa zama cikin zulumi wakilin muryar amurka abuja hassan maina kaina ya samu zantawa da tsohon babban kwamanda a rundunar sojojin ƙasar ta najeriya manjo janar zunaidu sani bindawa wanda ya fara tambayar sa komi ya kawo haka kuma menene mafita sai ya ce in kai maganar rashin tsaro na ƙasan nan to dole ka duba menene ya kawo rashin tsaro rashin aikin yi ga talauci ga 'yan abin nan su shugabanci wanda baya da inganci musamman in ka je ƙananan hukumomi za ka ga cewan Ah, yanda ake tafiyar da kudin jama'a yanda ake tafiyar da al'amurra na jama'a a gaskiya ah, ya kamata jama'a a duba shugabanci a duba yanda aka yi ma jama'a alkawura a tabbatas cewa ana cika masa alkawuran da aka yi sannan ka duba magana bambancin addini da bambancin kabilanci da ya taso a ƙasar nan to abubuwan suna da yawa saboda haka in ana neman yadda za a gyara sai an kalli waɗannan abubuwan da suka kawo rashin tsaro kaga na farko sai an yi maganan abin da ake ce ma community policing dole ne al'umma su gane cewa jami'an tsare su kaɗai ba za su iya yanke ko kuma tsaida wannan rishin tsaro da muke da shi ba jama'a sai sun taimaka sannan kuma gwamnatoci musamman na jihohi da na ƙananan hukumomi su nuna ma jama'a cewa kuma fa ya kamata ku tsara kanku al'umma su san cewa su yana hannunsu na biyu ina ganin ya kamata a bunƙasa magana tattalin arziki na mutane musamman a arewa inda wannan ta'addanci yanzu ya fi yawa babu masana'antun nan da manya da ƙanana duk an kashe su kuma ba wanda ya kula bayan da za a yi zaman lafiya mutum yana da yara 20 ko yara sha biyar ya tashi baya da kuɗin da zai sai musu kwakwa da kosai da safe to ina ka ga zaman lafiya yanzu kuma za mu koma a jamhuriyar nijar inda 'yan kasar ke ci gaba da bayyana su game da cikon kwanaki ɗari da shugaban kasar muhammad bazum ya yi akan kargar mulki shugaba bazum muhammad dai ya fara aiki ne a matsayinsa na shugaban kasar jamhuriyar nijar a ranar biyu ga watan afrilu na wannan shekara inda rana asabar ta gabata ya cika kwanaki ɗari akan kargar mulki ga dai abin wasu mazauna birnin da magaram ke cewa game da waɗannan kwanaki ɗari gari. Suna na zuwa mun ga yadda ya jajirce wani shugaba ya shiga inda ya shiga da yadda ya jajirce ma wa'annan talaka ya maida su gidajensu da duka kuma abin da ya kula da su na kiwon lahiya da harkar karatu. Suna na Ibrahim Bukari gaskiya matsayina na ƙasa na gamsu ganin irin matakan da ya ɗauka na jagorancin shi musamman ma ya kawo haske bisa kamfani daban-daban musamman ma na tattalin arziki duk wata kofa ta kasanta hudo kuɗi ba na kan ka'ida ba ya so su su naɗe-naɗe wanda ba kan ƙa'ida ba wanda ba na ƙar ƙasa ba kin ga yanzu ya kawo canji. sunan na muntaka malam umar yau na kwana ɗari da yi a gaskiya tamar ya huce ya yi abin da a shekara goma ba yi ba ya ka tsaro muna tsammani kuma zai rage abinci farashin abinci waɗansu mazauna birnin zandar kenan suka bayyana ra'ayoyinsu game da cikon kwanaki ɗari da shugaban ƙasar jamhuriyar nijar muhammad bazum ya yi a kan karagar mulki to za mu sake koma najeriya inda jam'iyyar adawa ta apc a jihar taraba ta kalubalanci jawabin gwamnan jihar musamman game da ayyukan da gwamnan jihar ya ce ya aiwatar a ƙarƙashin mulkinsa ga dai ƙarin bayani a wannan rahoton na salisu muhammad garba daga jihar ta taraba Jami'ar APC dai a jihar Taraba ta kalubalanci gwamnan ne a kan cewar jawabin da gwamna ya yi bai yi shi bisa ka'ida ba akasari ma dai wasu ayyukan da gwamna ya ikirarin cewa ya yi su a jihar Taraba wannan aiki ma ba tashi ba ce kuma ɗari bisa ɗari yake nuni da ikirari cewa wannan aikin nashi ne hakan ta sanya jam'iyyar adawa ta APC a jihar Taraba ta kira taro manema labarai domin nuni wa al'umma cewa wannan jawabin da gwamna ya yi ba daidai ba ne hakan ta sanya na tuntuɓi shugaban riko na jam'iyyar APC apc na jihar taraban wato alhaji ibrahim elsudi wadda ya tabbatar da cewa gwamnan jihar taraba bai gudanar da wani aikin a zo a gani a jihar ba babu inda aka yi aiki duk inda ma ake cewa an yi aiki misali wato csd wadda ake gyara makarantu ko kuma asibitoci a rubuta ddi wannan ma ba aikinsa ba ne aikin bankin duniya ne kawai ita jihar taraba ko kuma jihohi da suka yarda za su yi wannan kashi goma cikin ɗari suke bayarwa kuma mu a jihar taraba amma sai a je a ɗauko bashi a banki idan bankin duniya ta saki kuɗin sai su mai da wannan kuɗin saboda haka gara ma ya rubuta ya ce wannan aikin bankin duniya ne da haɗaka da taraba sai mu yadda. kammala wannan jawabin ke da wuya shi ma bai yi wata wata ba mai baiwa gwamnan shawara akan lamuran da suka jibanci siyasa na jihar taraban wato alhaji abubakar bawa shi kuwa cewa ya yi jawabin da shugaban riko na jam'iyyar apc ya gudanar bai ma san halin da jihar taraba take ciki ba ya tabbatar da cewa gwamnan jihar ya gudanar da aiki a kowace gunduma a jihar ta Taraba. Tun da aka gama zaɓe 2015 na Festino suka kaura cewa Taraba suka koma zama Abuja. Ba su san ma abin da Taraba take ciki ba balle ma ya san cewa ko an yi aiki ya zai iya sani yana zanne abin sa Abuja. Ina muku alfahari cewa kowane wata je za ka samu abin na gwamnatin ta za ka samu ko ta health clinic za ka samu ta gera makarantu za ka samu ta yi bohol. Duba da cewar wannan jawaban suna ta karo da juna. juna na yi kokari na tuntubi dr madi abba wadda masani kuma kwararre kan lamuran da suka jibanci siyasa a jami'ar modibo adama da ke adamawa ya tabbatar da cewa wannan aici gaba ce wannan cece kuce da ya barke demokuraɗiyya ce dole ne dama irin wannan abubuwan su faru cece kuce tsakanin jam'iyyoyi na haka ci gaba ne a demokuraɗiyya ci gaba ne a siyasar namu ci gaba ne kuma a tarihin jam'iyyunmu a najeriya domin an yi a baya ba a samun jam'iyyar na adawa duk wanda yake gwamnati gwamnati za ka ga ya ɗauki sauran jam'iyyu saka saka aljihunsu amma har yanzu mun samu mutane suna gaya wa gwamnati ba ta yi aiki ba har ma suna ɗaukewa inda gwamna ya aiki su gaya mutane wannan ba aikin gwamna ba ne kaga su ma sun gane aikin su. wannan kartar kasa da nuna wa juna yatsa da ta ɓarke tsakanin jam'iyyar adawa da kuma gwamnati mai mulki a jihar taraba ko ta yaya za ta zo ƙarshe salisu muhammed garba sashen hausa na muryar amurka daga taraba a najeriya a halin yanzu ga mahmud ibrahim kwari ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma 'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. bai tsina na Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. an yi ruwa aka ƙare. da sahi an ka zo ka baka isa baka bi hanya babban matsala ma a ce an samu an yi ruwa matan ka tana nakuda ko wani bai da layiya. babu abin tausayi ma kamar mata da yara wallahi aka yi ruwa sai dai a ɗauki yara a kawada a tsallaka kana ji kana gani sai dai a kama matakka mutum bi su shiga ka su tsallaka don ba haka nan ba sai dai ka kwana a wani wuri lalle birnin da mangaran birni ne wanda kamar ke da tudu da gangare biya bancin wannan akwai tabbana da ke cikin garin yanzu dai mun yi wata guda har ya wuce wata guda ma da muka shiga cikin garojin wannan muke koko mu kwashe su masu saurare wasu mazauna birnin da magaran kenan a jamhuriyar Nijar suke korafi game da matsalar ambaliyar ruwa da ke kuntatawa rayuwarsu a kusan kowace shekara wannan shine batunmu na yau a shirin 'yan ƙasa da hukuma. Afirka mutum ne 'yan dace, hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura. ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla. Masu saurare ambaliyar ruwa na ɗaya daga cikin ƙalubalen da al'ummar wasu sassan duniya ke fuskanta wadda kan mamaye muhalli gonaki da sauran wurare da bil'adama ke rayuwa. A wasu lokuta wannan matsala takan fi mummunan tasiri a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya, jamhuriyar Nijar da sauran ƙasashen nahiyar Afirka ta yamma. birnin da magaran na jamhuriyar Nijar na daga cikin birane a yankin Sahara da ke fama da kalubalen matsalar ambaliyar ruwa a kusan kowace shekara. Abokiyar aiki Tamar Abari ta haɗa mana rahoto na musamman game da wannan batu. A shekarun bayan nan jama'a sun ɗanɗana su yayin da gidaje da dukiyoyi suka salwanta sanadiyar ruwa da ya yi awon gaba da su a unguwanni daban-daban nan da magaram. Yanzu haka duk da jinkirin da damanar ta yi a bana an fara samun ruwan sama hakan ta sa na leƙa wasu unguwanni da wannan matsalar ta zama tamkar al'ada a kowace shekara. Wallahi ta ba arewa wallahi muna matsalar ruwa yadda ya kamata komawa baya ke ruwan nan ya shiga dakunan mu an shiga dakunan mu a na da yamma sai Allah ya fi gaskiya kuni ya yi rai ne kun bai ba gida ya rushe kana ciki karihe hmm, sha ɗaya sha biyu na dare ai zancen ana za a yi duk ruwan da muke an zana mutum wannan mu dai dan dai ubangiji Allah ya sa mu ne mun saba da gurin komai da ana taimake mu na hudda mu wannan sharar shi ne matsalar mu kullum waje mai biredi gangaren jidda mu dai gaskiya matsaloli mafi yawa wannan gada ce ta yi dabin mai suna zuwa mana shara an shara ta zo ta ya ta kwanta ta tsare wannan unguwa ruwa an yi ruwa ya ce cikin aikin ganan gidana da kin gaishe na aya katanga da ruwa ya da a kaɗan a unguwan nan ba yau ba je ba a duk shekara gidaje da yawa ruwa ya da su ana suna shigowa suna gani su manya aka yi ruwa aka kare da sahi an kazo ka baka isa baka hanya sunana ali kadiri ina nan unguwar karan lola hamma sai ishe duz gaskiya wani unguwar tamu muna tare da matsaloli diya na ruwa tunda in kika ɗauka wajen wuri hudu ko uku manya wanda kusan ruwan da magaram sai ya biyo ta na yake wuta tsakaninmu daga kofa tara duka bai wuce minti goma ba to wallahi ka ce an yi ruwa kana so ka zo kofa tara dole sai dai ka kewaya ka biyo ta garin liman babban matsala ma a ce an samu an yi ruwa matarka tana nakuda ko wani bai da lahiya da yawa wasu matansu sun sha kwana a gari tunda babu abin tausayi ma kamar mata da yara wala aka yi ruwa sai dai a ɗauki yara a kawada a tsallaka to da ke unguwa akwai yara wanda allah taimaka sun dan yin ruwa su ne za su kamu kamu kana ji kana gani sai dai a kama matakka mutum bi su shiga ka wadata tsallaka tan ba haka ba sai dai ka kwana a wani wuri kenan ko kin ga babban matsala ce kiran mu ga mahukunta kuma ga mu unguwa lalle a bara ma mun yi wani zama tare da mai unguwa da manya-manyan unguwa a lokacin nan ma aka ce minista mai kula da harkar gine-gine zai zo wurin muka yi ta jira shi har karfe goma bai zo ba aka ce mu ta sha biyu zai zo sha biyu bai zo ba muka watse a lokacin da mahayar na ce musu da wannan abubuwan da muke zuwa ga wasu manya mu tsakaninmu ya kamata a ce ai ko mahaya Dr. Ibrahim Mamadu wani mai fashin baki ne a jami'a ta nan da magaram ya bayyana cewar a da dai da magaram ba ta da matsalar ambaliyar ruwa ko kuma ruwa ya ci gari. Lalle birnin da magaram birni ne wanda kama ke da tudu da gangare diya bancin wannan akwai tabkuna da ke cikin garin kuma suna da yawa duka yanzu kuma gari da ya girma sai tabkuna nan suka zan tsaka gari gada daga garin Bremen Meri sai ta tsara wannan tabkuna in sun cika akwai akwai magudanar da ake ce makwalbati wanga biki ya ba wanga wanga har ruwa fita da gari to yanzu gari ya girma kenan aka huce wancan tsarin na da to kuma matsalar da ba a samu ba kuma aka yi irin shirin da wancan tsari na da kenan sai aka yi shi kaga ba kwalbati babu wani mahutar ruwa ko rifa bai babu wasu an yi gyare-gyare da lokacin zandar sabuwar nan to shi ma kaga zandar sabuwa akwai matsaloli wanda an yi wasu an samu matsala matsalai an cin kan matsalai wasu kuma su ma suka karo matsalai alarki shi ana san an ce an yi amina jama ya zan abin an cin kan shi babu wata matsala da za ta biyo a baya. duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. ganin girman matsalar ya sa hukumomin da ke da alhakin wannan ayyuka wato babbar ma'aikatar magajin gari tuni suka fara gyaran wuraren da matsalar ta fi kamari abdurrahim balarabe shine sabon zababben babban magajin gari na da'irar da magaram tuntun yanzu dai mun yi wata guda har ya wuce wata guda ma da muka shiga cikin garojin wannan muke koko mu kwashe su a cikin nan garin da magaran a billahi eh, a cikin garojin da magaran kishi 90 da ta shidda zance da biyar da shidda na cikin garin da magaran gaba ɗaya mun mun buɗe su mun hudda duka dattin da ke ciki kuma alhamdulillah wannan ruwan da aka yi ruwa mun gani mun mutu a lokacin da ake ruwa mun ga irin yadda yake wucewa alhamdulillah sai dai dan abin da ba a rasa ba akwai wuri biyu zuwa uku wanda su kuma na so mu kawo gyaran huska saboda me ake cewa mu samu wuce a kuma dole ne wa'ansu matsalolin mutanen gari su suka jawo su rashin hanyoyi da ruwan za su fita ita ce ummul aba'isin dukkan matsalolin da ake fuskanta wanda kuma sai an samu inji injiniyoyi masana wanda za su zamna su yi nazari sosai kan yadda za a gina mafitar ruwan dole ne dole ne sai an nemi eh, hanya ta a yi kwalbatin a yi wannan titunan masu tsada su kuma kwalbatin yanzu a yi na zamani ishe ne na zamani wanda sai ai lissafi ai bincike a nemi girmansu da zurhinsu bisa ka zo a yi a koma gidan jiya kowane irin tanadi aka yi wa waɗanda suke haddasa matsalar shara a wuraren da bai kamata ba ofishin magajin garin mu akwai irin laifukan da aka yi me laifi da aka yi bai wa a ba mutane hili wanda an tabbata hanyar ruwa ce wannan bai kamata ba dole ne a kiyaye wanda duk kuma ya je ya sayi hili a cikin hanyar ruwa wannan kuma kin ga shi jama kanshi kenan game da haka mu jan hankali ne miki eh, duk inda aka tsaga hili aka ce ga bakin shi nan gurin na imani da cewa masanan da suka aikin ba za su shiga cikin tauki ba su tsaga ba za su shiga ba cikin hanyar ruwa su tsaga a'a ko kuma in hal za a kai hanyar ruwa ce to ya kamata a ce ofishin na magajin gari ya yi ayyuka na fitar da ruwan wato ya kasance kuma ana iya sai dama mutane gurare ba tare da wani matsala ba wannan a huda hanyar ruwa wannan matsaloli ne wanda dole ne eh, mun zamana a zaman majalisa namu na garin da magaran mun tantamana ba su kan wayannan abubuwan ko mun ce maza maza a doki matakai wanda suka dace don a kiyaye doka da oda. Tamar Abari, murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. To Allah ya kyauta, masu rai baki daya da haka shirin 'yan kasa da hukuma na yau ya kammala. Eh, a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka kudai don aikin talaka kan kai wannan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman tamar abari mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu Daga shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai Sulaiman bar ma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le wacce ta mai da hankali a kan rangadin da shugaban kasar Nijar ya gudanar a makon jiya a wasu kasashen yammaci inda shida shugabannin kasashen jamus da faransa suka tantauna kan matsalar tsaro a yankin sahel jaridar ta ambato mohammed bazoum yana gaya wa emmanuel macron cewa sojojin kasashen sahel na da kwarewar da za ta ba su damar kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan da suka addabi jama'ar wannan yanki wato dai ba a buƙatar sojan haya a wannan yaƙi idan abokan hulɗa na da abin yi to su taimaka da kayan aiki a cewar shugaban kasar ta Nijar. Jaridar Le Nouveau Republicain na cewa yabon da shugaban kasar Nijar ke samu daga wajen wasu 'yan ƙasa cikinsu har da 'yan adawa ya fara damun wasu 'ya'yan jam'iyyarsa ta PNDS tarayya. Ganin yadda sannu a hankali tauraruwarsa ke ƙara haskawa wanda kuma a ɗaya gefe ke rage kwarjinin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu. saboda zarginsa da tsanani a zamanin mulkinsa. jaridar ta ce salon mulkin da sabon shugaban ƙasa ya shimfiɗa a cikin ɗan ƙanƙanar lokaci ya yi tasiri sosai wajen kashe wutar rikicin da ta yi ta ci a shekarun baya sai dai da alama wasu 'yan siyasa na kushe wa yadda farin jinin bazin muhammad ke karuwa daga lokacin da ya karbi madafin iko kawo yau jaridar la rue de na cewa batun shirya zaben 'yan Nijar mazauna kasashen waje ya fara ɗaukar hankalin jama'ar wannan ƙasa a bisa la'akari da yadda hukumar seni ta yi mursisi da wannan zaɓe da ke baiwa 'yan Nijar mazauna ƙetare damar aiko da wakilansu a majalisar dokokin ƙasa. Jaridar ta ce da farko ana alakanta matakin ɗage zaben da matakin rufe iyakokin ƙasa sanadiyar annobar corona. yau kusan wata guda da sake bude iyakoki shiru kake shi ba zancen zaɓe abinda tuni ya fara janyo ayar tambaya daga wajen jama'a shin yaushe za a yi zaben 'yan nijar mazauna ƙetare mu karkare sharhin na wannan mako da jaridar lagrif wacce ta bayyana cewa rikicewar al'amuran tsaro a burkina faso ya sa shugaba rockmar christian cabore na kansa a matsayin ministan tsaron ƙasa jaridar ta ce munanan hare-haren da suka yi talakume rayukan fararen kula a 'yan watannin nan a kasar ta burkina faso sun yi bala'in ɓata ran shugaba kabore wanda ke ganin an yi sakaci a kan aiki sabili kenan ya kori ministan tsaron ƙasa da ministan cikin gida sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako a nan ne zan sallama da ku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar sai da misalin karfe hudu na yamma agogon Nijar Najeriya za ku sadu da sauran abokan aiki da sabon shirin sai in ce muku masala.